اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin daidai ga watan jumada al'afira hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya dace da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu daidai muna wannan masallaci na ali bin abi talib babban dodo cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a wannan ƙasa ta mu mai albarka najeriya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci ci gaba da karatunmu cikin littafin arnisala na abu da al-qirawani rahimahullah yau za mu tashi a babi na farko a abin da ya shafi ibada wancan babi da ya gabata a abin da ya shafi akida a ibada wannan shine babin farko amma a littafi babi na biyu malamin kuma majalisunmu na sha shida a littafin insha Allah malam yana cewa babu ma ya jibu min hulwudu da yawa fukaha da ma malaman hadisi sukan bude littafin su da kitabu sahaba wato yadda za ka yi tsarki domin samar da wasu nau'in ibada wanda ba da tsarkin ba ba su inganta kafin nan bari mai manuniya ya ce babin abinda a dalilinsa alola ke zama dole wanka ya zama dole kaga tahara ke kalman tahara tana nufin annazafa wato tsafta da tsarkake duk abin da yake da najasa sawa'an a jikinka ne ko a tufarka ko a mahallinka idan mun zo shari'a wani abu ne ke faruwa in ma na ƙazanta wa in ma na kari wanda wasu nau'o'ukan ibada ba su inganta sai in an kau da wannan abin da shari'a take ɗaukan ƙazanta ce kuma ana duban su ta mahanga biyu muhimmai kamar yadda karatunmu na yau ko bai bambanta su ba suna da bambanci akwai tsaharatul khabus ko khabasi da kuma na hadar wato tsahara wadda yake ta ƙazanta zahira kamar a ce ka yi ba haya ko ka yi boli ko ka fidda maziyi ko wadiyi ko maniyi kaga abu ne zahiri akwai ma'anawiya ne hadar ana iya yiwuwa tuka kai ba za a ga wani abu wanda yake zahiri ba kuma kamar janaba da akan ce janaba ta same shi to ka wanke ruwan halittar, amma ba ka wanka ba har yanzu sai a ce ba ka da ƙarfi kuma ba za a ji wari ba inda za ka yi ƙarfin hali ka zo ka zauna tare da mu a matsalaci kai da ubangijinka kuka sani to har kullum shi mai ibada yana fuskantar mahalicci ne girmama Allah wajibi ne bai kamata ka fuskance shi ba ka da tsarki ba akwai najasa a jikinka hissan ko ma'ana saboda sanin girman wanda kake tsayuwa gaba gare shi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ƙaunarsa ga masu tsarki inna Allah ya hibbu tawabina wa ya hibbu Allah yana son masu yawan tuba kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tsarkake kansu a wani waje kuma yabo yayi na ga masu kulawa da tsarkin kamar yadda ya yabi mutanen ba. cewa innahum unasun yatatahharuna wallahu yuhibbu al mustafirin kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wahayi ya ce wasu ya baka fasaihiyar matulillahi da kanka ya ce a tuhuru shatarul imani wani yanki ne ko rabin imani tsarkin kanka? to ashe babin nan da za mu shiga muhimmin babi ne ba ɗan kaɗan ba wasu malamai sukan hange shi ta fuska biyu tsarkin zukata sannan tsarkin zahiri tsarkin zukata shi ne ka tsarkake allah da bauta kakai masa shirka ka raba zuciyarka da dukkan cututtukan da ke kama ta koma daga shirka zuwa giba namimanci hikidu gillu hasadu irin waɗannan amadul qulubi ana son bawa ya tsarkake zuciyarsa su kowanne ɗaya babban al'amari ne a zunubi ayoyi da hadisai sun allah wadai ga wanda bai tsarkake zuciyarsa barin wannan ba sosai wannan da za mu yi magana a kai Shi ne tsarki na zahiri ba na zuciya ba shi kuma yana halatta maka yin ibadar da aka hana ka in baka da wannan tsarkin shi ne za a yi mana bayani yanzu sai ce alwudu alwala kalman alwudu'u yana nufin sunan aikin alwala shine ne ake soma shi da wanke tafin hannu a kare shi da wanke sawu shi ke halarta ma wanda bai da shi in yayi shi ya tsayu da wasu ibadoji kamar sallah ko tsawashi amma in kai mawo wasali sama alwazu'u, to kuma ma'anan ya koma ruwan alwala in kai masa dan mawu aikin da kake yi na alwala sai ce ya yana zama dole lima ya min ahadil makarajaini ga abin da ke fita ta ɗayan kafafen nan da abubuwa ke fita guda biyu kafafe biyu masu fitar da abubuwa wato gabanka da bayanka ko gabanki da bayanki akwai abubuwa da ke fita wanda sukan zama habafi wanda in sun fita bayan an wanke su an tsarkake su to kuma wajibi ga wanda zai ibada irin ta da abinda aka hana a yi sai da alola to alola ya zama dole ya yi shi kuma abin da ke fita ta gaba ko ta baya da za ka yi tashin tsakuwa misali ka yi tashin tsakuwa ko wani ɗan dutse mafi yawan malamai suka ce alolanka ya kare domin in ka bi ƙa'idar formular da malam ya gaya mana lima ya faru jimin a hajjin makamajai duk da ya yi tamyizi ko tafsiri amma da yawa malamai suna cewa duk abin da ya fita ko da ka yi kashin ƙulƙuli ne to za ka sake alola kuma za ka yi tsarki kafin ka yi alola domin sharaɗin ingancin alola sai an yi tsarki min baulin shin abin nan da ya fita fitsari ne auga itin ko ba haya ne aurishin ko hutu ne waɗannan abubuwa da aka ambata duka addini da hadisai sun yi bayani Hama da ayoyi cewa in sun faru wajibi a sake alula a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya kubalullahu salata man a hadafa hatta ya tawadda Allah bai an sallan da wanda alolarsa ta kare ya yi hadafi ko ya fi da habafi sai barin ya sake alola sai ya sake alola to su waɗannan abubuwa uku da aka jero su albawul yana fita ta gaba ne dukanmu mu, da matanmu amma ba'id da rih suna fita ta baya ne mazanmu da matanmu kuma sananne ne a shari'a cewa idan waɗannan abubuwa sun auku mai alola yana da alola alolar ta karye to amma a wajen hukuncin su suna da ɗan bambanci boli da gaɗi wanke shi ake yi shi sai ka wanke haka sunna ta tabbatar mana kuma wanke wannan ka tsabtace ka tsarkake mahallin da ruwa idan ba ruwa akwai wakilin shi shi ne ka samu ɓango ka yi amfani da shi ko wani abu mai kama da wannan wanda zai iya tsabtacewa amma banda abin da zai zama hadari gare ka kamar ka samu takalkajiya an san takalkajiya? Hmm? ba san takalkajiya ba an san kayan dawa eh to idan ka ɗaukar rangawa ka tsare shi wannan banda totuwan ciki ɓawan shi ake ce mata kalkajiya yana da kaifi zai iya yanka ka na ba da shi ne a matsayin misali duk wani abin da zai iya jin maka ciwo an hana in ba ruwa kai sarki da shi ko wani abu mai daraja kamar rubutu ko na wani irin yare ne ilimi ne baya halatta ka takardar jarida in an takardar jarida ai tana da bambanci da fulkar ko eko wanda yake shi fari ne ba a rubutu ba ko takardar jarida ne mai dauke da labarai an hana ka ɗauka ka kudin dina ka kau da najasa da shi domin yana da darajar ilimi ya saka rubuta an fahimta? to in so samu ne kafin ka faɓa hannunka a najasa kamar mai ɗan wake ko mai ɗan ai takan ɗan taɓa ruwa saboda kai ya kama hannunta sosai in so samu ne ka samu irin waɗannan abubuwa ko t-shirt haka ko toilet paper ka ɗan yi amfani da shi kafin ka kai hannunka amma hutu tusa kenan shi ya bambanta da boli da gaɗiɗi shi ba a taɓa ruwa in ya fita an taɓa tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a yi matusa tsarki annabi ya ce sai ka ce ka sabuwar ba ma ya ce ke san addini ba tusan ne za a yi matsarki najasa ce ma'anawiya wuya. ka suka sai aka ce daina sallah domin almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da mahalicin shi to ka zo ka banka tusa kana asiri da ubangiji ai sai kai maza ka gudu bai dace ka tsaya mutum ma ka yi tusa a gaban shi ka ji kunya ka rasa inda za ka saka kanka alhani shi ma fa yana tusan ko ba haka ba ne yanzu ka je gidan surkai inda ka san ma'anan surukai. ka zauna kana gaida baba da mama sai ta kwace maka ta kuma fita da ƙa'a ya za ka ji sai ka ji kaman ka nutse balantana kana ganawa da ubangiji ai sai ka fita kawai ka je ka yi sake alola ne turaren da za ka dawo ka ci gaba da munajati bi rabbika jalla jalalu an gane ko aw lima yakhruju min adh-dhakari ko kuma ba bolin da ke fita daga halittan gaban namiji ba ko gaban ya mace abinda ke fita daga halittan namiji shine azzakar kuma yakan fitar daga halittar mata min maziyin na maziyi <clears throat> shi maziyi yakan fita ne lokacin sha'awa kamar yadda malam ma zai bayani amma in ya fita ga hukunce shi yana bata alola a gasilin zakari idan ka zo wanke shi sandan halittanka gaba ɗaya za ka wanke an gane ai gaba ɗaya za ka wanke shi ne za ka wanke shi ma a gasilin zakari kullum ka wanke halittar taka baki ɗaya minhu saboda fitanta. an gane ku me yasa shi yana fita cikin daɗi kamar yadda ya ce wa huwa ma'un abu yazu raƙiƙun ya haruji inda lalzati bil in'azi inda mula'abati abu tizikar ya yana fita ne a wahuwa ma'un abu yadda ruwa ne fari ratiq yayyauka bai da kauri ya haruji inda larraki yana fita lokacin da bawa ya ji daɗi irin na sha'awar matarsa bil in'azi imma dai da tashin gaban in ta tashi kuma tunani ya zurfi to sai dai kawai ka ji yauki a jikinka don shi ba a sanin sanda yake fita ba kaman maniyi ba ne an fahimta indal baki. imma dai lokacin da kake wasa da matarka ko mace ke wasa da mijinta malamai suna cewa mace ma ta fi sauran saurin fidda maziyi fiye da ɗanami a wannan mahallin amma dukansu suna fitar imma saboda wasan ƙauna da kake da matarka take yi da kai sai ya fito autirka ko kuma tunanin gani tare da matata wannan ya fi gaggawaye da tuzurai musamman da sanyin nan mata da maza sai a hankali shi yasa a tausaya ma gauraye da tuzurai a wannan lokacin dogon tunani da iyalinka ko zuciyarka ta ce ga ka kayi aure to shi ma in sha'awar ta yi ƙarfi maziyi na fita shi ba a masa wanka shi ma kamar yadda muka gani wanke halittan ake yi matanmu da mazanmu akwai hadisai sahihai a kan haka daga ciki akwai hadisin sayidina ali allah ta'ala ya kara masa yadda kamar yadda ya inganta cikin sahihul buhari yana cewa kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-miqdada an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni mutum ne mai yawan mazi sai in wanka banka kai abin ya dame ni sai na umurci miqdada yake ga Allah ka tambaya mani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yana yawan mazi dole duk yanda yake fita yawanka? wanka annabi sallallahu alaihi wasallam mikidad ya tambaye shi ya ce a alola zai yi to kunga su magabatanmu suna da kunya kila da jin wanda ya ce a tambaya masa kun san ya fi wanda ya umurta ya tambayan kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ke fi shi kusa da manzan Allah tunda a hannun manzan Allah ya tashi to amma kasantuwar 'yan manzan Allah jininsa tana sa. ba zai iya wannan tambayar ba sai ya dubi wanda suka fi ɗan ɗasawa sai ce ka tambaya mini shi kuma ba zai zo ya ce sai dina ali ya ce in tambaya mashi wani kasan wasu ba su da kan gado an gane ɗai in an maka irin wannan ba za ka je ka ce wane ya ce wai da allah yaya ka zame ba a'a za ka sa ka yaro akwai kalmomin da ba za ka ce kai ba kuma ba ka ambaci wanda ya sa ka kai tambayar ba ina hukuncin nau'in mutum iri kaza da kaza an za ka kuma wani ya zaci kai ne lalibe ne kawai a duhu a matsayinka na ɗalibin ilimi kana neman sani ala kulli halin irin waɗannan ɗabi'u kyawawa da yawa yanzu matasa sun sa ƙafa sun shure shi sai ka ga suriki ya kafa ma surikin shi ido sai dai tsohon ya kau da kai kuma sai ka ga yana faɗin maganganu kamar yana gaya wa abokinsa gatsar-gatsar wannan ba shi cikin tarbiyyar musulunci ba kuma ko da ka haife shi inda ka auri ɗayan shi ko ka haifi kamansa so ya zama babanka ka ba shi darajar da allah ya ba shi kuma ta yiwu a rayuwa kila ka fi shi kudi. ko ka fi shi mulki ko ka fi shi sani ko ma wani irin ilimi ne yana nan dai a matsayin surikinka na ka girmama shi wajibi ne wajibi ne mu kula da wannan Allah ka taimake mu kaga zuwa yanzu malam ya ambata mana nau'in abubuwa kudu sai ya sake cewa wa ammal waji akwai wani ruwa da ke fita a gaban maza da mata ana ce masa alwajayu ko ka ce alwadiyu duk ka ce da hausa mukan ce wadi kamar yadda da hausa mukan ce mari ko ba haka ba ne waɗannan kalmomin duk mun hausantar da ita kamar yadda mukan ce mani ta zama hausa mun an kalman ɗari bisa ɗari to wadiyi fahuwa ma'un abu yazo shi kuma farin ruwa ne yake fita daga gaban maza kuma yakan fita daga gaban yamaci kafirun mai kauri aka mai maziyi shi bai da kauri hakikun ne mai yauki shi kuma wannan bai da yauki bai da yauki ya hamju bi isril bauli shi kuma aka ci ba sha'awa ke fit shi ba yana fita ne in an gama fitsari sai ya biyo baya an gama fitsari da yawa malamai sukan ce me sanadiyya ko dalilin fitanka sukan ambaci dalilai guda biyu jin daɗi idan kai kana cikin ni'ima babba ka ci ka sha mai kyan gaske ka kurɓa ka tanɗa ka lashe mai kyan gaske ko mace da take jin daɗi to ya fi fitan ma masu jin daɗi nau'i na farko kenan yana iya fita ga kowa amma ya fi fita da ni nau'i na biyu shekaru in sun yi nisa tsufa ta zo ba infection ba ne ba yawwa don wani kai ya ci sanyi ne ko wani abu mai kama da haka hmm? ba shi ba ne to shi wannan yajibu minhu ma yajibu min al-bawli hukuncinsa hukuncin da yake akan fitsari in kayi fitsari ba a cewa ka wanke ka duka sai fa in wani waje ya taba to nan ma sai ka wanke ba kamar maziyi da malam ya ce mana za ka wanke duka ba shi wadiyi ya fita za ka wanke inda ya fitan ne da inda ya taba in ya taba wani waje waɗannan abubuwa su ne malamai sukan ce masu a taharatun subura a tahara a subura domin sun sake duban tahara ta wani mahangan banda wanda muka an ambata baya suka ce akwai sugura akwai kubura sugura shine wanda za ka yi tsarki ka wanke ka sake alwala ko kuma wanda ma ba sarkin kamar musa sai dai ya bata alwala sai ta a hana ne ma'ana wuya boli bayan gari tuta mazi wadi waɗannan abubuwa biyar alwala ya wajaba in ɗayansu ya faru hudunsu ko hudu daga cikin biyar dinna sai ka ɗibi ruwa ka yi tsarki insha Allah ta'ala za mu zo malam zai nuna mana ya ma ake tsarkin don haka ba mai riga malam masallaci ba mu ce in ka zo tsarkin boli ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ko in ka zo tsarkin ga'iɗi ka je ka yi bangari bayan gari ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ina jin a abin da nake tunawa malam ya kawo irin wannan yanayin haka sai mu bari in gabata ta zo mu yi bayani insha Allah ta taharatul kubra sai ce wa ammal maniyu shi ko shi shine ruwan halitta ruwan halitta fahuwa ma'udafiku shi ne ruwan da yake ingizo kansa da kansa in yawo yunƙuri to sai dai ka yi haƙuri sai ya fita yawwa kuma baya fita baka sani ba sai ban kana bacci ne amma in idan ka biyu ne to da zai fita fa za ka ji fitan shi tabbas shi ne wannan nau'in ruwa ya kharuju wanda yake fita inda lazzatil kubra a lokacin babban jin daɗi ko jin daɗi mai babban gaske bil jima'i ta hanyar saduwa da iyali ta hanyar saduwa da iyali kuma yana iya fita da dogon tunanin duka kuma yana iya fita da wasa da iyali shi ya sa kowane mutum ya fi sanin wane ne shi in kana da matsala to kakai hira da iyali kana azumi yanzu akwai wani bawan allah ba jihan nan yake ba ma an na gaji na daina ɗaukan wayarsa kuma ba sai na ba saboda yawan kira har na ƙaddace nan ba da na gani in ka gana ɗauki wayarsa to ina zaune ne ba abin da ya sha mun kai in ina da wani hidima wanda zan yunkura in yi ko ina cikin yi a ba na ɗauka a takaice matsalarsa shi sha'awar tasa har ta wuce iyaka abinda na fahimta ke a irin kalmomin da yake mun gashi da yawan wasu wasi da tunanin abubuwa daban-daban ya yi tsaramtsarama da iyalinsa wanda dole sai sun hagu amma a ɗayan zantuttuka na malamai za ka iya istibhari ka sake aure to ai bala'in sai ta yi istibra'in nan kullum yana cikin fitina in ka ji kalmomin da yake faɗi za ka san wannan mata hudu ya kamata ya jingine ya samu kuma gwazaye wanda za su yi maganin sha'awun ka san kowane allazi da nashi amanu wani ya kan zo da jahar kuma haka Allah kan yi wasu ba akan samu irinsu a maza akan samu irinsu a mata akwai wani malami ya rika mun karanta tare da shi wallahi ya ce in ko yana aji ne in dai yana kusa da gida in sha'awarsa ta taso wallahi sai ya fita abin ya tafi namijin duniya ai wannan ya zama bala'i ha gani sannan akwai wani amini na misali nake baku na ga kakka zargi mutum in ka gan shi akwai kowa da halittar da Allah ya nuna ƙanuwarsa ba zabara ce ta auri wani mai mata uku ita ce ta hudu ba a je ko ina ba ta ce wallahi ba za ta iya ba fitinar ta isa ka ga akwai uku kaga su sun saba kila za a wani yan mata ne akwai wani ɗalibi na ne ya zama mai cikakken da'awa a ƙasar a garinsa a jihar su. wallahi wata rana muna labari sai ce min akan wannan ya ga aya a wata ɗalibansa a garin yarinya ce ƙarama kyakkyawa kamar yadda yake gaya mu ta yi aure ba a dade ba suka ran nan da nan masoya suka sake tumbuɗi suka kewaye ta ta sake aure ba a dade ba suka rabu ta yi uku ana zuwa gunta ta ce ba za ta yi auren ba aka yi aka yi ta ce ba za ta yi ba haka cuta ne wannan a matsayin shi na malam sai ya kira ta yana mata faɗa sai dai ta kunkuyar da kai ta shiru yayi yayi sai dai ta shiru in ya gama faɗa ta tashi sannan nan dai da ya kai ta iyaka ta soke kai ta ce malam ya ce na amka ya haƙuri ga zama na lafiya ba ni da miji ta ce wallahi malam in ba ni da miji ba abin da ya dame ni da namiji amma in ina da miji ya cakale ni malam wallahi komin ƙwazon shi sai ya gudu ta kai ma kowan kayan je sai na bi shi amma in ba ni da miji wallahi ba ma na tunanin wani abu na miji sai ta yi alkunya ta ce kaji yadda na kimalan ko kai kana so na a haka za ka iya na ce me yasa baka kwasa ba to kage wannan laluha ce domin ta zama shaza abnormal ne wannan eh to irin waɗannan abubuwa abinda nake son in ce kada ka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanci iyalinsa wa huwa sa'im amma kona na Aisha radiyallahu ta'ala an da ta yi hadisin sai da ta yi murmushi ta ce ayyukun amlaku li'irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ke iya kwantarot ɗin sha'awansa da bukatansa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa ya san kansa kaga duk wani abin da zai haifar maka da matsala sai ka nisance shi in ka san kai kamar dutse kake ko mai aka yi maka ba ma ka sani in ba kai ka bukaci kai ba to ka kai manufi har ana azumi ba. da ka ji an so mafira kana cikin irin wancan sahu na wancan bawan Allah ce in hmm, akwai ɗan matsala mun yi alkawali sai ka bugi ka tana mai gida tsaya kana sai na dawo in kuma kece kike da irin wannan laluran kika ji tunani ya so canzawa Shi in hmm, mai gida wanke-wanke ka in maka daren abin buɗa baki ka a a dawo shi a a kai dai bari kawai ka a zo a samu matsala da yamma nan ko ita ta kan damuwa ba a kukuta ba an kukuta so ba jima'i ko fitan mani kawai ko in ce ba fitan mani ba ne kawai yake wajabta mene a zola ko da malam nasun zai zo ya yi bayani amma ba a wannan jerin jerin giyar bayanin ba duk wata saduwar da mutum ya yi da matarsa ko maniyi ya fita ko bai fita ba dole a yi tsarki wankan tsarki ya zama wajibi ana fahimta saboda hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani izajalasa baina sha'abi hal arba fa ajhadaha wajabal ghusl duk mai matar da ya kwanta tsakanin rassanta hudu ya wahalar da ita to wanka ya wajaba hadisi na biyu sahihi wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa izal taqal shitanani wa jabal idan halitta biyu suka haɗu ko magana ya ƙare wanka ya zama dole an fahimta? to na san dama ya ce su za a zo a bayyana mana shi ma waya ma ake wankan ne don na samu mata wasu masu tsarama a wajen wankan tsarki insha Allah mun zo za mu fadakar in ka ji wata ta ce haka nake yi kuma ba daidai ba to akwai irin ba ita kaɗai ba ce inda ba yanzu